sai aruf ko aruf muna bungushe ba muna cikin al-muqaddimar saniya fi tafa'ilil ashirati mun ce التفاعيل ta تتولد tafa'ilai da suke haihuwa mana tilafin asibab ta hanyar haɗuwar abin da ake kiransa asibab jam’u sabab ma’al tare da abin da ake kira autat jam’u watat walfawasil da kuma abin da ake kiransa fawasil jam’u fasila ta so wa’in nan tafa’in ina muka ce a sharatin goma ne muka ce akwai fa’ulun ɗaya kenan mafa’ilun biyu kenan mafa’alatun uku kenan fa'ilatun hudu fa'ilun biyar fa'ilatun shida mustaf'ilun bakwai mutafa'ilun takwas maf'ulatu tara mustaf'ilun goma wadi? ta darasinmu da ya wuce Muni bayanin fa'ulun in nan akwai sabab a ciki ko akwai wata hmm? ko akwai fasila haka mafa'ilun haka mafa'alatun haka fa'ilatun yau kuma za mu tashi daga me daga fa'ilun to kaga shi fa'ilun farkon karatun mu na yau kenan shi fa'ilin shi kuma an yi shi ne ko an tsara shi ne ko an gina shi ne akan me daga sabab kafi shi ne fa harafi biyu ɗaya mai harka ɗaya daurare ana kiransa wannan sababin kafi ko fa sababin kafi sai kuma ilun ilun anan menene wata dun majmu akwai haraka biyu da kuma sukuni a ƙarshe wannan ana kiransa wata dun majmu'un ana ya samu wata dun mafruqun ko to sai fa'ilatun fa'ilatun mu ce fa sababin ne sawabun khafi sai kuma akwai ila nan kuma ba watadun majmu sai tun sawabun khafi fare ne yawwa aha sai mustaf'ilun ko mustaf'ilun ثواب خفيف كف ثواب خفيف إل وتنزل المجموع كلام مستفعل ya ginu ne akan kan sababin hafifar guda biyu da kuma wata dun majmu zai sai mutafa'ilun mutafa fasilatun sugura harkoki uku da ɗauri yana biye da shi ko yayi ilm wata dun majmu kenan mukawwanatun shi fa'ilatun min sababin saƙilin in mun ga dama muke ce sababin saƙilin muta ko kuma mu ce a fasila fasila kamar da muka ce abin nan yanzu mhm. muna ya cewa abin nan muta sababin saƙi fa sababin khafi ilun wata dun majmu' ko mu ce muta fa fasilatun sigura ilun wata dun majmu' ma dalla eh na'am na'am to sai maf'ulatu maf'ulatu maf'ulatu shi kuwa da mai da me akwai maf sabon kafe akwai uru na'am sabon kafe akwai latu wata dun mafruk awwa تكون يا زمانا أكير حركة دي ما شاء الله فسي متفقي لن متفقي لن مت صواب خفيف تفقي ودد المفروك لن <laughs> sawul khafi ya yi kyau sai na gaisu mun kawo ƙarshen al karshen المقدمة الثانية في التفاعيل ashara ko muna shiga sabon karatu ne a ba laifi mu mu riƙe wannan ɗin na'am eh haka sauraka ka fa ilm fa sababun kafifun ilm watadun majmu'un ilatun fa mai muka ce? sababun kafif ila وتدل مجموع سواء خفيف مت تب مت ثواب خفيف تب ثواب خفيف إل وتدل مجموع متفائل فاصلة صغرى متفائل متفاة علم وتدل مجموع مص ثوب خفيف عو ثوب خفيف لا تو وتدل مفروض مس ثوب خفيف تف تفع تفع وتدل ويد مفروض لن ثوب خفيف يا ya bala kai magana ne da na'am wani lokaci za su ce la nusallimu ba mu lafiyantar da magana kama na ba mu yadda da magana kannan nan lafiyayya ba ce ko sallamna to mun lafiyantar da magana ka saboda haka na ana nufin maganar abokin magana ka ce tana lafiyayya ce tana da kyau an fahimta asali kana ɗauke shi a matsayin miƙa wuya a duk da dai ma'anar in ka ce lafiyar eh, magana ta yi kyau kamar ka miƙa wuya ne an ba magana miƙa wuya ake nufi ba a'a ai sallamna qaulaka ko sallamna za'amaka yanzu mun yadda riyawar ka din nan lafiyayye ne ko la nusallimu ba za mu lafiyantar da riyawarka ba ko maganarka ba baya ba za mu yi kauya ba duk da dai akwai talazumi su amma dai ya kamata a fahimci menene suke nufi da wa'annan kalmomi sallamna ko la nusallimu hmm? na'am na. eh wasu ai sallamna to mun yadda abin da ka faɗan lafiyayye ne amma kuma za mu sake za mu nuna maka inda kai kure a wani bangare eh, ko kuma sallamna jadalan mun yadda maganar ka lafiya lafiyayya ce kamar yadda hausa ce to kaddara haka ne ma amma a duk da haka kaza kaza a da ba za kai ga abin da ake bukata yawa eh maf'ul abu ne da aka yanke kamar yankakke ne wa tabbatacce ne domin yana cikin hukuncin tabbatacce da zaka aiki da tabbatacce yadda zaka aiki da shi eh eh kware da gaske kwarai shi mustahidi ya yi istihadi inda istihadin sannan ya kai shi dole ne ya aiki da shi eh mukallidin sa ma dole ne nan zai tsayaye ake da shi saboda ka duk tijar ɗaya ce awo na'am ai ban ji abin da yake cewa ba na jin abin da yake cewa daga muryar a shi mustahili dama yana da sharuɗa ai amma shi kuma muƙallibi ba ya za a tilasta masa ce dole sai wani zai kallada ba shi ma ko ba son zuciya ba don wani dan anguwansu ne ko dan garinsu ne ko dan kabilansu ne ko ne abu a'a don abu ne da ake magana kan bautan Allah maɗaukakin sarki amma shi yana da zaɓin ya biyu mustahid zai istihadinsa iya ƙarfin iya tunaninsa ko dai wannan yana da karatu ko yana da tsoron Allah duk dai wasu abubuwa wanda yake gani shi wannan ya tara to saboda ka sai taklidin saboda ka shi ma muƙallidi yana da wani nau'i na istihadi game da mustahidai da zai ne. da zai taklidin su zai koyi da su yawon na'am a to ai ana daukan mukallidi ma ba da ma bai san dalilai ba wanda zai karanta dalilai ya fahimci dalilai ai shi wannan ba a kiransa mukallidi ya yi karfi yadda zai fahimci abin nan dalili nan kuma yanzu su ma duba dalili ne E ba komai ba damuwa kai yanzu in dai kana iya dalilin dalilin ka kuma za mu na. saboda haka dalilin da suka fita maka iya karfin ka kenan da iya fahimtar ka shi kenan suka ɗauki wannan آه. وقت ايه طيب على الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك